bayan shafe tsawon shekaru tana zama hanyar da bakin haure ke bi daga yammacin afirka nijar ta haɗa kai da ƙungiyar tarayyar turai don magance matsalar tarayyar turan dai ta ce yarjejeniyar yaƙi da safarar bakin hauren da ta kulla da nijar ka iya taimakawa matuƙa wajen kakkaɓe 'yan baranda masu tabi'ar nan ta safarar bakin haure zuwa nahiyar turai Ahmadu Umaru shugaban kungiyar tsofaffi masu safar bakin hauran ya bayyana yadda suke kallon sabuwar yarjejeniyar. Nijar ta sa hannu tsakaninta da kungiyar turai bisa sabon yaƙi da bakin haure tsakanin mu da furanciyar furanciyar kuma sun ba da tallahi bisa ga wanda suka yi wannan aiki na bakin haure da shi wannan abin ana so a ciwo kan abin ya kamata a ce abu ya shiga hannun wanda ya shafa kai ya shiga hannun wanda ba shi bane alkawulla da dama ne aka yi wa matasa na samar musu ayyukan yi da za su maye gurbin sana'ar safarar bakin hauren sai dai babu wani labari mai gamsarwa da ya shafi alkawullan in ji muhammad agali shugaban wata kungiyar matasa alkawullin da aka duka za a iya cewa ba a da cika su ba saboda gaskiya an fara da farko kamar da gaske kuma yanzu daga baya aka zo aka yadda abun aka fita zancen abun kenan kaga akwai matsaloli kenan wanga abun gwamnati yadda ta ɗauki doka ta haramta fataucin bakin haure kenan ya kamata abun kattaga kama a yi magana abin ya ƙare a'a yana iya dawo saboda yau in ka ɗauka wajen shekara hudu zuwa biyar da aka hana mutum sana'a ko ba a bashi wata sana'a ba kenan kaka akwai matsala wani bai san ma abin da yake wani yanzu in ka ganshi shi ma saka kamar ma bai da hankali saboda da ya saba kama kuɗi yanzu kuma babu hana kama kuɗi an hana an sa dokoki da an ganka ka ɗauki bagwari baka sani ba da ka kai shuri sai a kama ka arhe ka a Nijar matasan da suka yi watsi da safarar bakin haure su dubu shida da ɗari biyar ne za a taimakawa da aiki yi sai dai shekaru bakwai bayan ɗaukar dokar mutum ɗari tara ne kawai suka ci gajiyar wannan shirin sai dai ƙungiyoyin farar fulla na ganin wannan batun na hana safarar bakin haure na da wuyar aikatawa in ji malam abdulkarim yan kungiyar farar fulla ba a cika alkawali ba saboda abin da aka yi bai taka kare kare ba bisa mutane dubbai bai wuce mutum ɗari tara ba shi ma abin da aka musu bai taka kara ya kare ba har yanzu ana ci gaba da wannan safarar bakin haure ya kamata a diba wannan rajijeniya. a kama musu a ba su abin da zai kamata su yi tunanin barin wannan safarar bakin haure tun da jimawa Nijar ke zama wata hayya tilo ta kwararar bakin haure daga kasashen Afirka ta yamma da dama waɗanda ke shiga Libya da zumar zuwa Turai ta barauniyar hayya Hamid Mahmud murya Amurka daga agadas jamhuriyar Nijar